'yan ƙasa da hukuma. Ka ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don mun sallogar zambo ne. Masu Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. babban makasudin OGP shine a yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne a tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata. Abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yadda za a yi a kokarin shigo da al'umma. Tracking system na yadda file ba za a zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu. Muna ta wannan kokarin. Yau a shirin muna tafe da bayanai kan rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen kawar da rashawa da cin hanci. A ƙarƙashin daftarin nan da ya ƙunshi tsarin wanzar da shugabanci na gari wadda ƙasashen duniya suka rattaba a hannu tun a shekara ta 2016. A dakacin. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta. da da su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta. Madalla Masu tsare a shekara ta 2016 ne kasashen duniya suka amince tare da rattaba hannu akan wani daftari wadda a turance ake kira Open Gamman Partnership wato OGP. wannan daftari mai lakabin tsarin tafikar da harkokin gwamnati a buɗe ya kunshi tsare-tsaren tabbatar da shugabanci na gari domin alfanin 'yan ƙasa a salo irin na demokaradiyya. Najeriya na cikin jerin ƙasashen da suka amince su yi aiki da wannan daftari kuma har ma jihohi da dama a ƙasar sun rungumi tsare-tsaren da ke cikin daftarin wadda bisa dokoki da ka'idoji ake aiwatar da shi karkashin wani kwamiti da ya kunshi wakilan gwamnati da na kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari kaduna jigawa bauchi da jihar kano na cikin jihohin da ke aiwatar da wannan shiri na ogp a cewar comrade abdullahi alkali wanda ke jagorantar wakilan kungiyoyin fararen hula a kwamitin aiwatar da shirin na ogp a jihar kano amma dai ya fara ne da tambihi kan manufar shirin na OGP. To shi tsarin OGP wato gudanar da gwamnati a buɗe yana da hannuni ne har guda shida daga farkonsa duk da dai kasashe sun ci gaba da kakkarawa amma a duniya ga baki ɗaya aƙida ƙwaya ɗaya ce babban makasudin ogp shine a yaƙi cin hanci da rashawa a ƙasashe da waɗanda suka ci gaba da masu tasowa da waɗanda ma su kuma matsakaita ne tabbatar shugabanci yana wa jama'a adalci yana biya musu bukata to sai aka ɗauki fannoni kusan guda shida aka ba su muhimmanci su ne ma dai magana OGP kaga akwai batun samun adalci a shari'a wato access to justice akwai samun bayanai na yadda gwamnati ke tafi da al'amuranta a matsayin 'yan ƙasa wato access to information akwai wato citizen engagement wato tuntuɓa tsakanin gwamnati da 'yan ƙasa akwai kuma anti-corruption wato yakar cin hanci da rashawa akwai service delivery wato shine yadda ake gudanar da ayyuka na cin moriyar rayuwa irin su ilimi lafiya ruwa da noma sai yanzu mu a jihar kano da muka kara duk duniya ma da an kara da canjin yanayi wato climate change kano eh, ita kaɗai ce a jihohi a bayan najeriya ta amsa wannan tsari na da ce na duniya ne ita kaɗai ce ta amsa ko kuma da sauran jihohi sannan me matsayin Kano ya zuwa yanzu? A akwai jihohi da yawa don akalla jihohin na jihohi ashirin ma yanzu. Duk da dai akwai jihohin da har yanzu ba su kai wani mataki ba. Ta jihar Kano abubuwa sun zama mana bakon baya ne saboda canjin gwamnati da aka samu da kuma ƙoƙarinmu na gani ko da yaushe ana saka hannu a jadawalin da aka tsara. To tsari ne wanda dole sai an samar da wannan jadawali kuma an samu an yi assessing in dai ƙasa tana ƙoƙarin ta aiwatar da sdg to za ka ga yin ogp ma zai zo mata da sauƙi saboda shi ogp ya ma ba da damar a sakko kasa ƙasa wato akwai eh, sub-regional ogp kamar duk wayannan jawoyi da suke yi ai najeriya aka sani a duniya ta fara shiga amma saboda sun yadda sub-regional government ma su yi shi yasa jihohi suke yi wanda ya ba da dama kaga kokarin gudanar da shugabanci na gari yana sauka tun daga sama har ƙasa yanzu har local government ma yanzu a Kano is part of our plan mu shiga local government mu fara mu'amala da su a tabbatar su ma suna cin wannan moriya na oji don a samu tsari na bai a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita To kamar yadda aka ji a bayanan kumarar alkali batun yaƙi da rashawa da cin hanci na cikin fannoni shida da wannan shiri ya mai da hankali a kansu musamman rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa ko ya kamata su taka a wannan ɓangare. barista muhuyi magaji rimin gado shine shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta jihar kano a najeriya ya yi tsokaci anti-corruption strategy action plan bayan ogp action plan so haga wani abu ne wanda ya fito ya kawo strategy yadda za a yi a kokarin shigo da al'umma yadda za a shigo da al'umma su shigo ciki in ka duba action plan din ai ya da daki daki daki daki misali kamar shi action plan na OGP akwai citizen engagement wanda akwai access to information al'umma suna da yanci da dama da za su je su nemi bayanai eh, idan ma suka nemi bayanai in kuma ba a samu abin da aka ba su ba akwai dama akwai ka'idoji da ita kanta zagatin koda din wanda mai girma gwamnatin jihar Kano ya sabanta aka sa mata kaimi wanda za ta taimaka wa jama'a domin su tabbatar da cewa sun ba da gudunmuwarsu kuma sun shigo wajen dakile ayyukan cin hanci da shawo ko kuma sun bai da su su zama abubuwa masu wahala tunda idan mutum ya samu dama zai abin da ba zai ba to shikenan ba ma ba dama ba rashin ba dama shine yanzu idan ka aje kaya nan gurin ka zira kayan ido wanda yake so ya dauki kayan ba zai dauka ba amma ka kawai da kanka sai su je dauka to wannan shine abin da muke yi yanzu kuma shine abin da muke kokarin jawo hankalin al'umma da su shigo a ita baya ga shigar da al'umma cikin batun kawar da rashawa da cin hanci sha'anin gudanar da ayyukan gwamnati bisa tafarkin da aka tsara na doka da oda na cikin muradu na wannan shiri na OGP Alhaji Abdullahi Musa shine shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Kano a Najeriya ya ce ofishinsa ya himmatu sosai wajen an karar da ma'aikata game da haka. Bangare-bangare muna muhimmancin ka zo aiki da wuri kuma in ka zo ka yi aikin. in ka yi aikin daidai lokacin tashin ka tashi in ba wannan ne samu ba duk wani abubuwa da za ka yi ba za ka ga alfanunsu ba zama a kamfani wannan matakai kuke ɗauka ta hanyar wannan OGP misali. To yanzu dai aka sani wannan karami na biyu da kuma yake babban muhimmanci a cikin shi da harkar corruption. To yanzu za mu zauna a matsayin mu na waɗanda suke tafiya da wani abu mu biyo da hanyoyin da za mu bi shi wannan tracking system na yanda file ba za a dan zauna a kan shi ba sai wai ka zo ka ba da wani abu muna ta yin wannan kokarin masu fare karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi ni ta biɗar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu